Farka da wa tashar Indian Hausar ka. Da na subscribe da kuma alamar ƙararrawa. Domin samun sabbin fina-finai. Fansar mace. Fansar mace kai tuttun kapce ne da kamfanin Algaita dot studio masu birbiɗan fassara suka fassara muku shi. Fansar mace kayataccen labari ne akan wani gagarumin mayaudari masheki maci amana. Bansirin mace kashi na shida. rohi ta faɗa tarkon da Difratin ya ɗana mata shi. Yayin da ita rohi tana kokarin kyautata zaton auren ta yayi kyau tana wa Dif ladabi da biyayya kuma shi Dave baya ganin haka don shi gaba ɗaya zamansa da arohi tarko ne. Sai kuma ga Espeto Lash a can gefe guda yana nan yana bibiyan kasai kisai da aka dinga yin shika daban-daban iri-iri daban wanda ita tara ta yi su bata bar wani madafa ko nuna cewa ita ne ta yi wannan shika ba co ita kuma arohi ba ta san cewa espeto lash yana ta bibiyar rayuwarta ba ta inda ta sa kafanta shi kuma espeto lash yana bibiye da ita sai dai wata ran espeto lash ya ga wani abin da ya bashi mamaki yayin da ya bar arohi a cikin karatun ya fita kuma waje don wajeje shan kofi ya ga wata arohi rohi ɗin kuma a wajen shan kofi. Hakan ya jifa wa SP Lash tantama da kuma mugun tunani mai zurfi a zuciyar shi a kan ganin wannan arohi kashi biyu amma ya san a irin makirci na difratin zai iya shirya wannan munakisan ko ta halin kaka. Tabbas wannan kabce na kunshe da cakwakiyoyi fin wanda na furta a baya. Rikab kadai ba zai wadatar muku ba. Kai dai nemi naka kayataccen kabce na fim ɗin fansar mace. Na kamfanin algaita don more ta zakiyar da ke cikinsa. Kada ka manta idan wannan shine zuwanka karo na farko zuwa wannan tasha tamu mai albarka mai suna Indian Hausa Recap TV. Masoya don Allah ku danna mana subscribe da kuma alaman kararrawa don more rashin baki da ke cikinsa ko kuma in ce recap na fina-finan indiyan fassarar hausa kai dai kulla halaka da wannan canar tamu mai albarka don sanar da ku masoya da zarar mun ɗau.